burinmu shine arewa yaya za yi mu dora kan abin da shugabanninmu na baya irin su dan masanin Kano irin su Alhaji Bashir Tufa suka ɗauko wurin ganin cewa arewan nan ta zauna ta dawo hayyacinta wannan shine burinmu Suna na Kamila Ibrahim Sani Boy kuma shugaban zauren warakar arewa da take arewacin Najeriya ƙungiya ce wadda aka gudanar da taro na gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya haɗi da matasa 'yan kasuwa da kuma manya wanda suke masu faɗa aji sakamakon haka ne aka gamaye wa'annan ƙungiyoyi muka samar da zauren warakar arewa abin da ya ja hankalinmu muka ah, buɗe wannan eh, zaure shine duba da halin da arewacin najeriya take ciki a arewa ba mu da jagorori waɗanda za su tsawatar dangane da abun da yake ba daidai ba ko su shige gaba wurin ganin cewa me za a kawo wa arewa arewa ana zaune ne kawai zube kowa abin da ya ga dama shi yake babu wani wanda zai iya faɗa a ji wannan dalilin ya sa muka ga cewa arewacin najeriya muna ta koma baya ta ɓangaren tattalin arziki ɓangaren ilimi hatta da siyasar mu tana zame mana abin kamar gaba saɓanin yadda take a kudu wannan dalilin ne yasa muka ga ya kamata mu kafa wannan zaure na warakar arewa to wannan zaure na warakar arewa kamar wannan bangare da wannan bangare ya hada a cikin tsaro to wannan zaure ya hada da dukkanin gwamna da yake a jihar shi da sarkin da yake na jiha na arewa da kuma manyan 'yan kasuwa shugabannin 'yan kasuwa na jihohin da suke arewacin najeriya da wato limamai wanda suke manyan limamai na manyan masallatai na juma'a na wannan jihar duk suna cikin wannan wato zaure na warakar arewa kuma dukkaninsu muka ga cewa ya kamata a samar da dandamalin saboda su ne iyaye su ne waɗanda za su faɗa ji, su ne kuma waɗanda idan matsala ta taso daga arewa mu zauren warakar arewa mu tashi mu je mu kai musu mu ce to ga abin da yake faruwa ko a jihar katsina ko a jihar kaduna ko a jihar kano ko wata jiha da take a arewacin najeriya ko ku abin da ya shafi duka wa'annan wato jihohin arewacin najeriya to kusan a ce a karan farko duba da yanzu ne kace kun yi wa kungiyar uba a kamar waɗanne abubuwa kuka sa a gaba a karan farko to na farko uba da aka yi mata shine mai girma mataimakin shugaban ƙasa kashin shattima duba da dalilin da ya sa muka kalli cewa shi ya zama uba a cikin wannan jagorancin arewacin najeriya shine shi yanzu mataimakin shugaban ƙasa ne kuma <clears throat> yana da kishin arewacin najeriya na biyu yana da burin ya ga cewa arewa ta zauna wuri ɗaya kuma an yi abin da ya dace a arewacin najeriya abin da muka sa a gaba shine ne ga cewa duk abin da ya taso daga arewa an samu haɗin kai ba mu da wato alaƙa mai kyau tsakanin wannan jihar da wannan jihar a arewacin Najeriya yaran mu ba su da aikin yi da yawan matasa da suke da karatu zaka ga ba su da aikin yi bara ta yawa a yankin arewacin Najeriya kasuwanci da muke takama da shi kullum komawa baya yake yi wannan abubuwan muka sa a gaba sannan kuma mu dunkule dukkanin mu muga cewa sun fahimci alƙiblar ina ya kamata a sa a gaba wannan shine abin da muka sa a gaba wani salo za ku yi amfani da shi kenan shin za ku rika yin shirye-shirye ne na wayar da kan matasa ko kwade tarika za ku rika hadawa to to farko yanzu abin da yake gaban mu shine wannan zaure zai ziyarci dukkanin wasu gwamnoni da suke arewacin Najeriya da sarakuna mu gabatar musu da wannan abin da muka sa a gaba mu shaida musu cewa su sani cewa su ne iyaye a wannan jihohin nasu kuma su ne za su ba da gudunmawa mafi girma wurin ganin cewa mun gyara arewa na biyu sannan kuma mu zo mu kalli damuwar da take a arewacin najeriya menene damuwarmu yaya za a yi a magance ta wace irin nasara muke ganin cewa za mu kawo ci gaba a yankin arewacin najeriya muka tattara waɗannan mu je mu samu shi jagora na arewacin najeriya mai girma kashin shatima mu gaya masa abin da yake a gwamnatance za a kawo ci gaban arewa mu matsa wurin ganin cewa an kawo shi abin da yake kuma zama ne za a yi iyaye su ga yadda za a yi a tallafawa al'ummar da suke arewacin najeriya masu rauni da matasanmu a ga yadda za a yi a tallafa musu za mu dinga gabatar da shirye-shiryenmu wurin wayar da kan al'umma ga jami'o'i ga masallatai da kuma dandali daban-daban wurin tarurruka da kuma tara ƙungiyoyi na al'umma da suke arewacin Najeriya. dama idan aka gudu irin waɗannan ƙungiyoyi musamman a nan arewa akan shigar da abin da ya shafi siyasa a ciki shin kuma akwai wani ra'ayi na wani bangare na siyasar ƙasa ko kuma siyasar arewacin najeriya cikin wannan ƙungiya ba mu da wani eh, ra'ayi wanda yake wai saboda wani muke muka samar da wannan tafiya ba ra'ayi ba ne burinmu shine arewa yaya za a yi mu dora kan abin da shugabanninmu na baya irin su dan masanin kano irin su alhaji bashir tufa suka ɗauko wurin ganin cewa arewan nan ta zauna ta dawo hayyacinta wannan shine burinmu wani sako kake da shi ga matasa da malumin arewacin najeriya eh, saƙon da nake da shi shine ah, na ƙarshe mutane su kalli wannan zauren da kyakkyawar fahimta cewa mun kafa shi ne saboda Allah saboda kuma gyaran arewacin Najeriya sannan na biyu ina kira ga iyayenmu wato da sarakuna da gwamnoni da duk wayanda suke masu fada a ji cewa su tara hankulansu wuri ɗaya wurin ganin cewa mun fitar da yankin arewacin Najeriya daga halin da muke fuskantar kanmu